that the New Testament and the Old Testament have prophecy of this Quran. And this is what the Quran is telling us. There is, they know the truth about the Quran, they know it. And that we should not have, have doubt, they know it. So what we are calling the people of the book, which is the Jews and the Christians, is that they have another chance to come back to the truth, revert back to the faith, believe in one God, Believe in all the messengers of Allah. The last of whom is the Muhammad bin Abdullah. He came with the book as Allah has said. And that if you don't follow the spirit of the truth, there is consequence to that. That means you lose your faith, you will have eternal punishment, which is categorically stated in your books. Now let's assume assume that the prophet is a false prophet, is fabricating lies against God, and you all believe God is living. The Jews believe God is living. In fact, they are saying they are the children of God. The Christians believe God is living, and they claim they are the children of God. We Muslims believe God is living, and we know we are the servants of God. We are not his children. We are the creatures of God. But what I'm trying to point out here, even let's assume that the prophet is a false prophet. He's faking to come with a message from God on that assumption. It means the Jews, the Christians, are denying that God is alive. Because every person knows you cannot go to a country or a place to claim you are the leader of such a country when the true leader is there. They will apprehend you and catch you. You cannot go to America and claim to be the president of America, the commander-in-chief of armed forces. They will apprehend you and catch you to the court everywhere in the world, nowhere you can go and claim you are the leader. The true leader will really catch you. So now you are telling me somebody, an impostor, a fake person will come to the earth with a message, a full message saying everything, claiming is from God and God will not catch him. And God will not send those who will show his falsehood. It's impossible. So this is the reason why this message is truly, truly from the living God. Because it has stood the test of time. The Quran has stood the test of time. It has brought peasants, peasants, both people from the Sahara, uh, Sahara desert, brought them, formed them into a nation, bring civilizations to the world, expanded bring knowledge to you all. And still the Quran contains a lot of scientific, scientific knowledge. The latest scientific knowledge, after its affirmation, you find it written clearly in a simple language in the Quran. It's impossible to be from human beings. Therefore, we call you to have faith before it's too late. Before the consequence of your disbelief will befall you. May Allah guide us Are you all together to the straight path? Thank you. So, bismillahir rahmanir rahim. Yau Allah ya kawo mu uku ga watan Ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ke daidai da takwas ga watan Jun shekara dubu biyu da sha shida. to yau Allah ke cewa wa tammat kalimatu rabbika ay bil ahkam wal wa'id bi ifrad al kalima wa quri'a bil jam'i sidqan wa adala tamyiz la mubaddila li kalimatihi wato la mubaddila li kalimatihi wa tammat kalimatu rabbika to haka nan je kalmar ubangijinka ta cika wahayin nan da aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika bil ahkam da hukunce hukunce wal mawa'id da kuma bil mawa'id da lokuta abubuwan da za su faru bi ifradi kalima wata kira'a wadda ake ta hafs shine tammat kalimatu kawar kuma wa qira'a bil jam'i wa tammat kalimatu yani sidqan wa adala da gaske kuma da adalci wannan tamizi ne la mubaddila li kalimatihi babu ba mu sanya babu canji bi naqsin wato kalmomin Allah ba sa ragewa aw wannan Ah, oke, itu sih kalau. Asyik kan, ayo, apa sih kan? Dulu. Ya tahu? Ada coba atau apa? Ecin, ecin tu. to wa tammat kalimatu rabbika wato sai kalmar ubangiji daga ta shika bil ahkami wal mawa'id da kuma gargadi iri iri bil ifrad kalimatu wa qur'a bil jam'i sidqan wa adala wato kalmar ubangijinka ta cika da gaske da gaskiya wa adalan kuma da adalci la mubaddila li kalimati saboda ka ba canji ga wannan kalma bi naqsin aw khulfin wato ba za ta samu naqasi wato a rage ta ba ko ko ta yi sabanin wani alkawali da ta yi aw harifin ko ko a karkata ta daga ma'anarta wa huwa wa'dun min Allah bi hifdhil Qur'an wannan aya kuma tana daga cikin dai ayoyin da ke ƙara tabbatar da cewa Allah ya tsara wannan Qur'ani ba zai wato tozartar da shi ba fa qawlihi ta'ala inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kuma yadda Allah ce da mu ne muka lalle inna inna nahnu mu muka saukar da wannan zikiri wato wannan littafi wa inna lahu lahafizun kuma mu lalle masu tsare shi ne wala nabiya wala kitaba ba'dahu yansahuhu babu wani annabi ko wani littafi da zai da zai goge wannan littafi wato wannan littafin qur'ani kalmar Allah ta ƙarshe ke nan da ɗan adam Allah ba zai sake ma wani ɗan adam wahayi ba in kana son ka san abin da ubangijinka yake so ka koma ina ka koma qur'ani ba wani abu ba ba mafalkin wani mutum ba ba wani abu ba in dai kana so ka san abin da ke zuciyar ubangiji wanda yake ta cika sidqan wa adala ka koma ina ka koma Alƙur'ani. kuma Allah ya yi alkawalin ba zai canja wannan kalma ba tana nan wa huwa sami'u kuma ai Allah sami' Allah mai ji ne lima yuqalu al-alim ne kuma eh, masani bil ahwal fala yafutuhu shay'un inda Allah ce shi mai ji ne wal alim kuma ya san komai in wannan risala da Allah ya aiko in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba annabi bane na gaske wannan na ce in eh. shin Allah na ji kuma Allah yana sani da abubuwa sai ga wani mutum ya fito yana jingina ƙarya zuwa ga Allah Allah zai bashi wannan kuma wannan kuma ya zama abun lura duk lokacin da ka ji ana kashe ga wani abu ka suka kunne ka ji shin ka shaidu gaskiya ne ko na ƙarya kakka ce a'a ba zan ji ba a'a kaji. na gaskiya ne ko na ƙarya domin akwai na ƙarya akwai na gaskiya amma kakka ce ba za ka saurara ba don me domin Allahu sami'un alim in wani ya bayyana dajjal yana ƙaryata mutane Allah zai fitar da wani ya zo ya ƙaryata shi domin hai ba zai ba a yaudari mutane ba sai Allah ya fitar da wanda zai ne shi yasa Allah ce wa manyan yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum ko muka bar musuluncin nan wani za su tunda Allah na da rai ashe wannan ya tabbatar da wannan Kur'ani daga Allah yake domin har yau babu wani ko da wasa ya nuna wani abu na cin Kur'ani ba gaskiya bane ko isa alaihi salam ya musu wa'adi cewa lalle wannan ruhin gaskiya ruhin gaskiya zai zo ya gaya musu komai kuma har yanzu ba wani ruhin gaskiya da ya zo in ba wannan Qur'ani ba amma su suna ta suna jira sun yi ta'awili sun yi harifi, sun caccanja har ya kasance yanzu a yi halin da muke hakika yanzu kirista bai jiran wani abu sai shi isa alaihi salam da yake jira yanzu haka aqida su ta tattara kiristoci me kuke jira second coming of jesus christ isa alaihi salam zai dawo zai shimfiɗa daula a duniya shi suke jira alhali shi kuma na ce muku ni in na tafi ga waɗanda za su zo su yi bayanin komai da komai dilla dilla su gaya muku komai ba sa jiran waɗannan mutanen domin an fara neman wannan ilimin zai kai su zuwa ga addinin musulunci shi yasa duka kirista mai hankali ya karanta bible ya zo kuma ya karanta qur'ani qur'anin nan fa zallan shi fa zalla ba wani tafsiri ba komai zalla tarjama da yawansu sun musulunta shayi wanda ke ba a kasu sukari ba madara zallan shi kenan suna musulunta domin zai ga gaskiyar abin da yake a cikin zuciyar shi to Allah shi da mu to ashe mu musulmi in mun karkace ga wannan kur'ani ko ko muka fara samun shakka ko ko muka canja shi mu ne wai. bani ya tabbata a gare mu in mun kirki wannan qur'ani yanda yake to hakika musulmi ba su iya canja qur'ani amma suna iya mishi ta'awili ya fita daga ma'anar da ake nufi don su karkatar da mutane daga qur'ani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutum biyu ya fi tsoro mutum biyu munafiki ya rika ta'awilin qur'ani ba akan ta'awilin gaskiya ba domin mutane za su bi shi don qur'anin to shi kuma qur'ani ya riga ya murgude shi saboda kai halakar da mutane na biyu shine shi kuma mutane su yi faɗa na mulki sai wani ya ji ya fi cancanta da mulki akan dan uwan shi saboda kada bai samu ba sai ya ce sai dai yaƙe shi da bishi yaƙi dan mulki to su ne mutane biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya bi tsoron suke halaka al'umma to qur'ani wa wa tammat kalimatu rabbika sidqan adala la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'u al-alim ya cika kuma ba canji wato ba canji qur'ani kuma shi ne abun riko da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma fahimtar mutanen farko shine siratul mustaqim wanda ya tsaya akan qur'ani shi kai yana so ya karyata qur'ani tunda shi ma wa anzalna alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam an saukan ma annabi kitab da mai kuma wal hikma wannan bayane bayane da yake cikin hadisi shi ma so kan mishi aka yi to in ka ce qur'ani kadai kawai za ka yi kana karin kana karyata ne kana ta qur'ani domin ka ta sunnar shi da kwaikwayo da za yi da shi wanda qur'ani ce a yi ka ta. saboda haka wanda yake shi qur'aniyun ne kawai kan qur'ani yake to ya ƙaryata da qur'ani wanda kuma yace eh zan ɗauki qur'ani kuma zan ɗauki sunna kawai ba ruwa na da maganan fahimtar shugabanninmu na farko shi ma kamar wancan ya ƙaryata kur'anin kuma ya halaka shi ma ya halaka domin qur'anin ne yake fa laula la fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun li yatafaqahu fi ad-din wa li yunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahzarun aje fiqihu wa yanzu su tsaya ayar kuma fiqihun da ke cikin ta kuma Allah ya fiqihu domin in an ce falau لا نفر min كل فرقة falau لا نفر me yasa wayansu ba za su zauna ba kuma tana da ma'ana me yasa wayansu ba za su tafi ba kun gane amanar shi yasa wani wuri garin ku ne ba ilimi garin ku ne ba ilimi to masu neman ilimin me za su yi kenan sai su fita su je su nemo to wani garin su ne da ilimin sai su ne sai su zauna kalma ɗaya a cikin qur'ani falaula na fara min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fi din wa yunziru qaumahum idza raja'u gargadi da tunatar da mutane da fiqihu ake yi in baka fahimci abin da kake yi ba to za ka yi mutane gargadi su kare kansu daga fadawa cikin nasiba to billahi in har Allah ya ce a je a nemi fikihu in har Allah ta ji anan fi sabilillah mutanen farko ne na gaskiya ko mutanen baya na farko na farko shine musulunci na baya kawai shirme ne da rigima rigiman mutane ka san dan adam haka kaman biri yake da rigima Allah sai ya ji ya bi kowa saboda haka fiqhun bayan nan ba fiqhu bane ba shi na ta aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba fiqhu farkon nan ne khairun nas qabl thumma alladhina yuruna wa thumma alladhina ma indil husayatu la adri azkara qarnayn aw qara salat qarnu ko ko biyu da uku shine fiqhu shine addini ko har in sun samu sabani a wancan kowanne kai daidai ne ku ji wannan magana yana da muhimmanci in sun samu saɓani kowane kai daidai ne sai dai ne ake cewa ka yi wanda ilimin shi zo maka ma'ana ka yi wanda ilimin shi ya maka daga wurin malaman da kuka yarda da su shi sa malik ya ce a bar mu da ilimin mu na madina mutanen iraq a basu da iliminsu, mutanen misra a basu da ilimin su kowa ya duk daidai ne amma kowa a bashi da nashi to waye mai fitina mai fitina shine wanda zai je iraq ya ɗauko ilimin iraq ya zo madina ya hau mimbari ya ce wai shi sai fikihun iraq za a yi a madina shine gaskiya huwar rajih wai shine rinjaya wannan me kawo fitina don rashin fikihu to wallahi wannan fitina ita shigo alamul islami wayansu malamai yanzu suka bayyana su suna da ilimin da suke iya rinjayar da gaskiya in wa'ancan suka samu saɓani su suna da ilimin da suke rinjayar da gaskiya kuma in sun rinjayar da gaskiyar in baka bi ta ba kai dan ahlul bid'a ne ba kan sunna kake ba wannan sun kauce wa manhajin salaf ko ba su kauce ba to amma kuma sai su kira kansu mu ne salafiya kuma to ai salaf sun yadda fiqhun nan ya kasu ya kasu ya kasu kuma duka daidai ne in ka tambayi Abu Hanifa hujja shi ga hujja shi zai wannan ne yake da hadisi wannan kuma yana da qiyasi amma sun yadda duka daidai ne amma yau kai a'a abin da ka inganta na cikin hadisai shine daidai in baka bi in baka bi shi ba to kai ba sunna kake yi ba sannan wayancan duk sun bace to wannan ba manhaj na salaf bane gaba ɗaya kakaf amma ɓarnar da yake kawo cikin al'umma da fitinar da ke ciki ta yi yawa ba a son fitinar mutane a cikin addinin musulunci ma'az ibn jabal sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je na sallah da mutane sallar isha'i sai ɗauko suratul baqara raka'a ta farko ta biyu kuma ya shiga ali imran sai wani bawan Allah shi ya fito daga hajji shi yana ya abun ya ishe shi sun sallame ya tafi da ya jiyo kuma ya ji wani ya fita waye aka ce wani ya ce wani munafiki ne munafiki abun ya dame shi sai kai kara wurin annabi sallallahu alaihi wasallam aka kira ma'az kai ne kake wannan afatan afatan ya ma'az kai ne fitinan mutane ne kai ne fitinan mutane ne jifa limami ne yake sallah da mutane yake karanta musu qur'ani amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya da shi kace akwai masu bukata ka karanta musu kananan sura wa duha wa laili za ta ja irin wayannan kananan sura ku kare wa shamsu wa duha amma ka ɗauko wa mutum surutu bakara yana so ya tafi kasuwa ko yana so ya koma gida tattunan mutane to haka ake fitinan mutane da addini a yanzu a fitini mutane da addini ba wai don kayi maganin Kur'ani ko ka ci hadisi ko ka ci wannan ba fitina ba ne a'a duk abin da zai hargiza mutane to balle abin da zai sa mutane su fara kwamfanto suna shakkan malaman farko wannan wala shakka wannan wannan fasadi ne fasadi ne cikin ƙasa saboda haka muna kiran wa'annan yara daman maganin virus shine antivirus kowa mai aikin kwamfuta ya sani in virus ya dami kwamfutan ka ka samu antivirus ka saka yanzu nan zai wallahi Allahu alam Allah mu alhamdulillah mun je Saudi Arabia mun yi karatu wurin kwanannan to amma abin da muke tsammani ya kawo bambanci ban kwaso virus ba domin an samu antivirus kafin in fita <laughs> to antivirus to abin da ya kamata a yi ɗalibanmu wanda je karatu kasashen waje ya tsaya ya karanci fik na ƙasan nan ne fiqh imam malik ya karance shi wurin malamin da ya da shi ya san bai karya ni in muna karatu wurin malam bai taɓa zuwa a zuciyata ba ni kala zarra cewa yana yaudara na haka ake son tsakanin malami da wa da ɗalibin shi ban taɓa tunanin wai yana yaudara na yana mun ƙarya ba saboda haka yana koya maka ka yadda abun gaskiya ne to shi ma da za ka tambaye shi zai ce haka na yi karatu ni ma ban taɓa tunanin malamin na mun karya ba saboda haka in an baka irin wannan to ai abu antivirus shine allurar rigakafi allurar rigakafi ko ya fi yaro babu ga ana sori ana mai allurori ta rigakafi na tuberculosis na measles na dan me dan ka cutar ya zo kama shi to wanda bai samu rigakafin ba ko ya je karatu kasashen larabawa in ya dawo to ya nemi rigakafin ya koya ya saka a kul ya shigo cikin kafan nan akwai wata matsala wadda Malik ya saba da Shafi'i ko Shafi'i ya saba da Ahmad ko Ahmad ya saba da Abu Hanifa wai ya tashi kan mimbari ya ce ga gaskiya can ga ƙarya can shi waye ka koya ma mutane abin da suka sani ya na bil ma'aruf wa yanhauna 'anil munkar me ma'aruf abin da aka sani ba ya na bis sidqi a'a bil ma'aruf. as-sidq inda Allah domin har in Malik da Shafi'i da Ahmad da Abu Hanifa suka yi bambanci akan wani abu wala shakka wannan abu na ɗaya yana iya ɗaukan ta'wili na biyu wato yana iya ɗaukan ta'wili sannan ah, wato ba nassi ne, sannan na biyu bai kai bai taka karya ba a musulunci zaka ga zai ɓata sallah ko na batawa to me ya dame ka wai sai sai ka zo ka nuna wa mutane an ta'aqqahun nas har kuna istidraki akan malik kuna koya ma malik bai san wasu hadisan ba kuma abun bakin ciki sai ce ai wannan hadisin rawahu wa sahahu albani ko sahahu bin baz ko sahahu ko ibn taymiya ba za ka ce ba ibn taymiya bai da mazhab mazhab ɗin shi Ahmad bin Hanbal wa haka za ta dullu nususu Ahmad alaihi duk Ahmad ɗan Ahmadiyya ne ɗan ba Ahmadiyya ba ɗan Hanbaliya ne Ibn Hajar Shafi'i Ibn Abdul Maliki Ibn Rajab Hanbali duk manyan malaman nan in dai magana fiqh ne suna bin wani liman na farko kai me yasa yanzu kai baka bin wani liman na farko wai su samu ilimi su zo su jirkita duniya gaba ɗaya su ta fasadi cikin ƙasa saboda haka in dai abu ya haɗu da jama'a da jama'a ka bar su akan mazhab da suke sai a samu zaman lafiya kamar yadda malik ya ce kowa a bar da nasu nan ƙasar wala shakka duka malaman ƙasar nan wanda da ya karatu a ƙasar nan mazhab na malik ita ce ta shigo ita ce Allah tabbatar da ita kasa ba hikima ba ce na ɗaya ba ilimi ba ne ba ta'awan Allah ba ne ka zo wai sai ka ɓamɓare ta sai ka ɓamɓare ta ka kawo me me za ka kawo me ne da ya fi ina son gaya muku wani abu ita mazhab na malik din da kuka gani kamar su saudi arabia hanabila ne kun san me yasa suke hanabila domin daga mutanen najd ne suka fito ko suka zo da hanabilan su suka kama ƙasa saboda haka cikin hanabila dole kama me ƙasa da ahnaf turkawa abu hanifa ne fiƙin su ya zo suka zo da fiƙin suka kama ƙasa kowa nan haka amma dukkan su suna sha'awa kuma suna girmama fikihun malik dole sun ce nahnu aula bi malik minkum mu mun fi cancanta da malik akan ku kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani abu da ya ce ga Malik Madina Allah ta ta malam ga mai musulunta mace wanne take ji hausa koto uh, musulunci ne imani da Allah da manzannin shi duka na ƙarshe Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so ki kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله wakin imani ko ko ba abin bauta da gaskiya sai Allah ko Muhammad manzon shi ne mai sunan ki to wani suna kike so Hadiza, babban suna kenan. To kina da miji ne? to eh, eh, musulmi ne to a ce kilatti ne kin fi dama <laughs> to ga shi eh? ga taimako daga yan uwanki musulmi Allah ta eh au oh, da qur'ani ko oh to to to to bismillah eh eh akwai aiki na sani eh. ladabi wato kaga ina so ma yi musu maganan malik ne ai malik radiyallahu anhu ko shi domin ya tashi mahaifin shi wato yatimi ne uwar shi ta kan sa misa wani mishi wanka ta sa mishi kaya ta naka mishi rawani akwai wani malamin madina lokacin rabi'a ar ra'ayi sai ta ce ka je majlis na rabi'a dan karamin yaro je ka zauna majlisin rabi'a amma ka koyi halayen shi kafin ka koyi ilimin shi ka koyi halaye kafin ka koyi ilimi domin wannan hali shine asalin ilimin ladabi to abin da nake son nuna sauran mazhabobin ai suna wannan mazhabobin ne domin ba su samu wannan ba mu kuma gashi Allah ba da wayonmu ba ba da dibayan mu ba Allah tausayinmu da yake ji don ya san raunin mu a ilimi sai Allah ya kawo mana mazhab da ba da matsala ba da matsala duka malamai sun ce mazhab malik babu bid'a a cikin ta kaka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani magana da yayi yace ita madina al madinatu kalkir tan fi khabataha kir ne yake kiran kir ne zuzzuge kun san makeri zuga zugi kuma zage zage ce <laughs> zuga zugi abin da yadda makera ke sa karfe bakin karfe sun ka zugan wannan karfen sai ya cire dattin karfe sai ya bar shi karfen da tsafta yace almadinatu kalkir tansi khabataha wa yansa'u tayyibuha madina sai mazo ya ta magana ya ce za a zo ana neman malami ba za a samu malami irin malamin madina ba kullum yana magana biyu to lokacin sahabai an yi fuqaha lokacin tabi'ai an yi fuqaha fuqaha sab'a ga na, sai Allah zai tattara ilimin su malik bi duk ilimin su tattara shi a Madina a madina ya koyi ilimi ya yi primary ya yi secondary ya yi university har ya ya zama professor a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam professor fa ya ta koyarwa ya ta koyarwa har ya mutu aka kai shi baƙi aka rufe billahi in malik haba, in malik cuta ne ba annabi ya ce madina na koran cutar ta ba ta ba ta kore shi ba sai ya za a yi ka zo ka ce muna sannan ku wani abu cikin malaman nan da suke faɗa ita madinan ma ta kore su na ɗaya kenan na biyu tun da malik ya mutu har yau babu kuma malami faƙihi a madina har yau ko ba mujira bane babu malami faqihi a Madina tunda Malik ya mutu har yau ashe annabi da ce za a zo ana neman ilimi za a rasa sai wannan malamin madina har yau in kana neman ilimin madina ilimin addini na gaske duk kayan research research research sai ka leka mai malik ya ce haka suke yi duka malamai sai sun ƙara da sa sun su mai malik ya ce domin cikin fatawa shi kaɗai ake tsoro to me za ka wahalata kanka zaɓe ne na Allah ba ɗan wane ba ne ba ƙurai shi ba ne haka kawai Allah ya zaɓe shi asbahi irin larabawan eh, yaman Allah ya taimaka mishi ya ba shi wannan ilimi ba ɗan kowa ba ne za a kawo siyasa ko kabilanci ko wani abu ne a'a ilimi ne Allah ya bashi to za ka yi farkar da shi ka zo ka samu mutanenka suna karatun ilimin shi wai kai a'a wai ilimin wani za ka ɗauko wai sai ka ɗora su a kai Allah shi da mu wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala la la mubaddal li kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim to wa to kafin shiga wannan aya ya kamata in kara a nan za ku gani wato adalcin da za a yi malik in an tambaye shi abu ana tambaye shi la'ajir ban sani ba ko kuwa tambaye shi ce wa ara ra'ayina ko ko ce ina karhanta shi amma ba haram ba malami kenan malami malami kenan to in abu matsala ce aka tambayi malik malik ma bai sani ba to wannan tana cikin al'amarin da wai ba a shiga aljanna sai da shi ba wani abu bane ya sani ko sani bai da muhimmanci ko ko yayi kiyasi sai ya ce amma ni ina ganin kaza wa ma ra'ayu malik shi kaza me ra'ayin shi sai ya ce ra'ayi na? amma yau malamin ka in yazo zai ce sunna ga ta yadda take haka ba wai ra'ayin shi ba ba yana jin kunyan ma ya ce ra'ayin shi domin shi ya yi masha Allahu mun ladin da yake samun ilimi domin da yawa abubuwan da suke da suna cewa ra'ayi na ara ina ganin haka ba su ce haka ba a sunna fiye kaza a sunna ne kaza alhali duka ijtihadi ne shine bambancin salaf salaf na gaske da halaf halaf masu kira kansu salaf saboda haka su tuba daga wannan hanya ba ta da wani amfani sai har gitsa al'ummar mutane salaf salaf shine waɗannan mazhabobin nan guda hudu an ruwaito su mutawatiran malami bayan malami har zuwa yau in ka je afghanistan suna kan mazhab abu hanifa kakka je musu da rikici ana sallah ka ga liman na sosa hannu cikin fans ka su ci gaba haka ne mazaɓin su a yi. kada ka tashi ka ce jama'a fa sallan mu ta ɓaci na ga noman ɗin liman na susa ka bar kowa akan ilimin shine tutuni malik ya faɗa in maganin aqida malik shi ya fara inkarin ta'awil Sifat, shi ya fara duk abin da yake abin da kuma suka yi shiru kada ku yi rikici kan shi ma'qul sai da wani mahimmanci addini balle ka zo ka ce a waye a fata wa idan fata wa muhalli su in ya wuce su ya bar ka bar shi wuce mana me zai zaka tattare ruwan da ti Allah shi ne da mu to wannan aya wa alaikum salam ba ƙarfin eh rahmatullahi alaihi amma banda sahaba ƙarfi ne na malamai addu'a ce Allah ya musu rahama wancan kuma radiyallahu anhu domin Allah ya yarda da su hakika sahabbai wanda ba sahabi ba kuma ba ku san Allah ya yarda da shi ko bai yarda da shi ba sai ka ce rahmatullahi alaihi eh eh eh Eh. Eh, na na fahimta cewa an samu hadisi ya inganta saboda ka a bar magana wani abu eh, haka eh shi malik ne fada eh eh, eh malam ya ce haka shi malamin ya taɓa a a'a shi yasa shi yasa shi yasa matsalar to na tabbata maka na tabbata maka na tabbata maka daga nesa yake jin malam da ya karatu a gaban mai malik bai bai karatu wurin malam ba shine ai hadarin bai yi karatu wurin shi ba daga nesa yake ji shi yasa ake cewa ku je wurin malaman yadda maliki ma ba daga nesa yake jin malamai ba ya san su ne ya ce bai zauna ya fatawa ba sai saba'in da cikin tabi'ai suka ce mai zauna kai sannan ya yi to daga nesa shehu in malin na koya mutane wa ya koya musu ba ya fara buɗe littattafan hadisi da abin da ya koya ba malin ba to bai koyar da fiƙihu kuma ba fiƙihu ya koyarwa ba wa'annan wato mutane bari a yi bayanin su da Allah ku yi hankuri a bayani wato shi ilimin akwai babi na aqida aqida bari ko ba ku da malam aqida shine abinda zaka saka a zuciyarka ka kulle tsakaninka da Allah ka abinda kai imani da shi aqida shi ne ake kira ilmu usuluddin wasu kira shi ilmu al-kalam wasu kira shi ilmu tawhid abinda zaka kulle a zuciyarka wa ahlus sunna jama'a duka sun yi ittifaqi aqida ba ta da masdar ba ta da wurin da ake ɗebo ta sai wuri biyu tak littafin Allah Qur'ani da ingantacciyar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba ba ka imani don wani abu sai wayannan biyu ba ka imani don wani ya imani hujja kawai ake bi hujja kitab والحديث أكيدا فأما فكه فأيدي فكه فكه قال التاكو الله قا سنة قا إجماع قا قياس قا استصحاب قا استحسان قا قا قا قا قا سنة أكيها حداوة فكه يفكه أفكه النو أنا تقليدي taqalidi bari in baka misali in kana da yaro a gida ɗan shekara uku ko hudu aka ce ki sallah in yi wannan sallah za ka ga da ciyar bai gane da ciyar ba zai eh, sujada ba ko sujada in ya miƙe sujada in kuma yana da wayo zai ruku amma sujadan nan zai yi ta to wannan sujada ka gaya mishi ne rawahu abu huraira an kaza an kaza yake yi ya game ta gani to rabin fiƙihu ta gani ake yi shi ma haka nan ana ta taho da shi ana ta taho da shi ta ganin ba wai wani ya ruwaito shi ba saboda ka ba riwaya kaɗai ba ne kuma ita riwaya misali bari baka misalin ta kamar mutum ne da kyamara yana ɗaukar hoto haka ɗaya can ɗaya can ɗaya can ɗaya can ɗaya can hotunan za a tara a yi ƙoƙarin a gani ya faru yana daidai da mai kamar video kyamara yana ɗaukar abun kamar yadda ke faruwa to ya sai kamar kyamarar da ake ɗaukar ɗaya can ne ɗaya can ɗaya can ba wai video wani ana gani gashi da abin da ke faruwa saboda haka dole zato ya shiga ciki shi yasa fuqaha suka ce ghalibul fiqhi mazlum zato na yawa domin umumat akhbar ahad da sauransu zato yana da yawa shi yasa malaman ba sa fada in sun samu sabani amma na na na na wato salaf saboda ta a fiqihu ana taqalidi a aqida babu taqalidi sai hujja saboda haka malam yana karanta din domin ba masu mukhalafa da shi a aqida raddi sufaye bambancin mu da su ba a fikihu bane a ina ne a din, cewa ba ɗaukar addini mafalki cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an shi fita kyalle bai zuwa domin sai ka kawo hadisi ingantacce yana zuwa kafin mai daina zuwa ko ba haka ba yanzu kuma yan shi'a da shi za ka ba su In ma kitab in ma hadith to yana karanta kutubul usul din domin ba wa'annan masu karkatacciyar aqida hujja ba yana nufin ya ɗauko maganar Bukhari ko ya ɗauko maganar Muslim ko Abu Dawud ko Nisa'i ya kore fiqihun Malik bane abadan kowane da nashi mai matsayi to aqida a littafin nan malam da ya tafsirin shi ya bi wani tafsirin jamhurin malamai sun bi aqida ne fa cewa in sa alaihi salam zai dawo kamar yadda dai kirista muke muka ɗago labari cewa eh, kirista suna jira ya dawo haka malam ya rubuta littafin shi sai aka kawo mishi matsala ya karanta da yawa suna ganin akwai shubaha a ciki ko ba shubaha ba shi ne dame ni ba abin da ya dame ni a nan an kawo mishi matsala cewa fa isan nan fa qur'ani fa ya nuna kakaf shi kenan ya tafi sai ranar tashin kiyama za a yi hisabi da shi qur'ani malai sake muraji'an abubuwan sai ya ga cewa to lalle qur'ani kam hakikanin gaskiya ya nuna hatman isa alaihi salam ya tafi إني متوفيك ورافعك إلي وتشرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون shari'ar da za a yi isa ranar tashin kiyama ce aya ɗaya cikin suratul ma'ida ko sannan can kuma ya ce falan mata wafaita ni kunta antar raqiba alaihim wa anta ala shay'in shahid ishara lokacin da ka ɗauke ni nan kai ne mai shaida kan kansu ba kan sun ce min ni sai malai ya yarda a zuciyar shi wannan shine hukunci da zai imani da shi shi ke koya muku Buhari, shi ke koya muku muslim amma ya ga aya domin a mazhabin malik aya zahirinta kamar guduma take guduma in da ke abu komai mai yake yi ko hadisi ne zai tarwa tsashi yanzu don ƙarfinta in dai qur'ani ya nuna haka to duk wani hadisi da ya zo ɗayan biyu ko in mishi ta'awili ko in bashi kawai Allahu alam ɗayan biyu shi da shi koya muku aiki da ko komai da shi amma da aka zo maganan aqidan da yaga kuma qur'ani ya zo ya share wannan babi me yace yace na dawo ba zai dawo ba ko fahimci abu amma babin menene babu aqida sai gashi ko abu mamaki haka malik ma yake da wannan ra'ayi shi kisa ya mutu tuntuni shine ibnu abbas aka rawaito a cikin tafsir ibnu kathir din cewa isa ta tafi ba zai dawo ba to hadisan da aka ce zai dawo fa shine wani azumi in akwai mai hankali na nuna muku abubuwan da suka faru bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane da cross dokuna da mayaka suka zo suka kama baitul maqdis suka dora katon cross ne sunan cross din wai through cross wai shi ne wanda aka kere isa da suke cewa aka yi ta yaƙi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da wani shekara ɗari biyar aka yi ta yaƙi yaƙin horobus talibiya shekara ɗari biyu aka yi ana yaƙi da su sai da Allah ya fito da wani bawan Allah Salahuddin Ayyubi yaro ɗan shekara talatin ya ba shi mulki soja ya ba shi mulki ya haɗa ƙasashen musulmi ya yaƙi wayannan sannan ya ƙwato baitul maqdis ya dawo ma musulmi da baitul maqdis kuma ya karya wannan cross da kristan duniya ke alfahari da shi wa ya karya shi salahuddin ayyubi salim ya fidul ma da ke cewa kuma sannan duk inda ya je dukiyar da suka zo da ita daga turai sai ya fito a ba fukara salahuddin ayyubi duk inda ya je kama dukiya me yake yi sai ya fito a ba fukara fidul ma sannan ya da'ul jizya ba wai zai nasaha qur'ani bane hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun a ba nasakh bane sai yanzu muka fanci amfanin da ya shiga baitul maqdis salahuddin ayyub su da suka kawo baitul maqdis kisan da suka yi musulmi da su ma masu tarihi sun faɗa jinin dan adam har sai ya kai gwiwar doki mutane na kashe so ka baitul maqdis sun kashe musulmai shi kuma da Allah ya bashi nasara ya kama baitul maqdis sai to ku fita ku tafi ba jizya ba komai kan ku tafi ya da'u al-jizya ne sai ajiye jizya ba zai kama ba wannan tarih din ya faru ibnu asir da irin Ibn ibnu kasir wurin nan nuka kowa sai ce salahuddin ayyub me yasa zai yi haka mutanen nan bai ga cutar mu da suka yi ba domin Allah ya tabbatar da me tanabbu'at din ya hankali daga an tashi alhamdulillah Allah barki to Thank you. ana ba san wani game musulunta na miji ne You speak English. Islam means having faith in Allah and all the prophets. I want you to recite أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. A good testimony that you know that you are holy with Allah and Muhammad is messenger. Uh, what's the name? David. You want Dawood because of the same. David Dawood is the prophet of Allah. I want to change. Okay, you want to change? Which time do you want? Sulaiman. Okay, you want the son, you don't want the father. Sulaiman means uh, Solomon. Okay, Eh? ya kawo to Allah ta ka miki da alheri ya ce ka to ashirin da kuma ashirin da wato masu fasara ne na turanci ba masu Okay, okay, okay. Na biyu akwai wata kaiwa Allah ya ba ka kawo kurani guda

ana akwai wata mara wanda ta karanta amma yana a yana da yana da mahimmanci kwallaye saboda abubuwan da ke faruwa a cikin wannan al'umma eh, yana da wannan masu suke cewa su uku ne wurin business kuma gidan nasu ya sanya musu wani doka ba ya san wani kuma da sanya ba su magani na rashin daukar ciki saboda su cikin da zara ba da yadda aka ba ta da isha cikin wani abokin da su na kuma sun na wasu da da ke mutum wata uku sai dai gano cewa tana da ciki wata uku saboda su cikin da maza maza a hada wata wata kuma an bar da wannan cikin saboda haka ne sai su cikin da Eh? ya ba da wasu ya ko za a aure a wasu masu mai yawan haihuwa wasu mai yawan haihuwa a fa'ari na musulunci domin ya zama muna da zuwa wato ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wato samu ya zama yana wato alfahari da musulunci abinda shari'a ke so ne mai yawan haihuwa kai kuma matan ka Allah ya azurta su da haihuwa kuma kana kai saboda ya fara da shari'a musulunci na biyu amma shi wato taƙaita haihuwa in akwai lalura ta rashin lafiya wannan zai ne amma in kawai dan tsoron talauci ne wanda ya samu masari'a wala ta kuma a wani ta kuma ta bi Allah na kuma na wasu kuma biyawa kada ku kashe ya ɗauku domin tsoron talauci Allah ki azurtawa wannan yaron nan da kuka kashe zai yi wakila shi ne ilimin imam malik na zamanin mu saboda haka akwai jahilci game da mutumin nan ku kai saurin malamai su mai bayani ya saba ma Allah kwarai da gaske kuma ya sa an yi zubar da rai ya sa an zubar da rai domin mala'iki da ya kai wato uh, kwana uh, wata wata wata uku wata uku ne wata uku to kaɗan ya rage a rai to amma dai bai haɗe da halacci bai da halacci na ɗaya akwai kashin aura matarka da kai ka buɗe al'auranta ta gaban wani ko wata sai halatta na biyu kana yin haramu abun da Allah ya haramta saboda haka mu ji tsoron Allah cikin wa'annan abubuwan mu ji tsoron Allah da irin wannan ma Allah zunubin zai iya kama mu gaba saboda haka muna roƙon Allah wato ya fahimtar da su wannan amari da kuma ba ka tawakkali akan shi Allah ya tsare da and um, إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك وبارك على محمد وعلى آل محمد آمين. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين آمين. والحمد لله رب العالمين. Allah saka da shi. Ake so ka. A can akwai na can wajen.